sun ba za a ci kaɗan babu shi amma sun ka ce da babar mara sai ya fitar kan abinci ya fitar kan da ya fitar mara an bin ya ci sun fitar ba da kawo wani kuma sai da wani mutane da kuma yawa ba su da kan da su ne na amma abin da ka da sai ko da kuma da ya san kawai sai ya san da mutane da wani da abubuwa ko an da amma kuma ne da ba shi ba ma ce a wani yanzu mun yi da yi da ya da da a wani mutum da da a wasu ya yi ba ta ta saka ga ruwa ba su ne kaya taguwa kaya aka kawo ba ya daga da fara ma gida da za mu yi da abin da baro aka aka da mun gina da ruwa aka aka da ba aka kawo ba ya daga shi ba ne aka kawo da ruwa mun da ruwa har sai da gida tafka ofar daga taguwa ofar hadisi da aka kuma bani wa shi ne mun da ruwa an ga ai ruwa sai mu rinka da yau mu rinka sai mu rinka ba ta mai sai a je a kawo maka nono aka kawo mun da ba ya aka kawo maka yesu da aka kawo an ce a je a sai ka ta ji ne aka kawo an da ya fara shan ko da aure sa shi ne ba ku ne shi al-mu'minu yaqulu fi ma'in wahidin والكافر يأكل في السبعة أمعاء to haka sai da a ce abincin da mutum ne ba su ci da kushi ya wadatar da mutum abincin da mutum ne ba su ci da kushi ya wadatar da mutum kuma musamman da aka ci ego hadisi ya abu da wadatar cewa a ci abincin ego ya wadatar da mutum ya yi kuma samu yana kuma masu a cikin ya ya a a to da mahimmanci da lokacin da da ba soyayya yi cewa zai yi ƙarfi sosai mutum da yake suna da kuma da kana ki da ita ne ba kuma ba a da akwai mai mutum da ya zama da za ta ta kyau da ba da ba da kuma mutane ko ina ko an tura ne shi kuma ba wani da ake da ruwa yana ta ya sai ba da ana ne ka turo da ka sai da ruwa da lokacin da ruwa yayi sun kuma da gida ko da ba ne بعض الناس فقط من العشرين أعرف كل هذا البني لكن تقول وانا أدير المدينة وشوية أقول وانا بالتحديد من باب المنحة والإداء لو نطلع نطلع من الأسواق وعام الله يدي Allah ya ce, "Amma abin da ake so shi ne a yi cikin kimiyya su ne mutane a shigo da wani su ba bukata su ma cikin cikin abinci wannan hadisi ba mu kan ya tare shi ta ba abu ma ba mu ba an ne wa ku ya tare da mutum ya tare da shi ta ba shi ba ba mu fa huwa al-mu'adati wal ta'an al-qalili وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك ina cewa waɗanda isi da muka karanta yana halatta mutum ya ci abinci da wani shi tare da shi ne. Wannan halarci mutum ba kawai ci abinci

yana cewa da yana hukunci wanda zai yi cewa mutum daga zai umar mai tambaya da ke kuma yana cewa da yana hukunci wanda zai yi cewa mutum da yake gona a cikin tsoron tare da cewa na ci kamar yadda za ka yi kawai da cewa don mutumin da ya ci tabarwa fara da fadana to ta muka ci tabarwa sai ka yi so ne mu ke zama duk da aura an dai zama bangare da jirgin aura irin wannan ya amma bangare da an ya sa a gari ko ya kai da a ɗan ko na

ba wani abu a kansa ko da wani zuwa kuna kansa ko da zuwa a imamu a kansa saboda da cewa amma rashin ruwa zai sa shi da su da sauro irin sani da zai na kuma kan samun shirin da yake cewa manyan da suke shirin yara ƙanana mara tsawon gobe za su yi kamar yaro da a tsawon gobe da zuwa da shi da yi da da ya

mara da ta ce mabai amma hadisin da mun a cikin shari'a sai aka kawo da hukumar nuru ba su yi zai kamar ya ina da makaranci ko a kan kashe to zai yi da nuna mutane da su ko sha ina wani mara domin mota ba amma yana ba yana domin alamarsa kuma wani kuma kuma ne da wani kuma ya hau da ya san cikin rauni yaro ya ce to garin yaro da hakin kaza amma yana da cikin yin mawazin da gaba da ba da alamu da kaza kayan da ba na yake cika da ba ba sai mutum da shi da kawo yaro ya ji ne ki ba ai ina da wannan cikin kowa a kai da ya ìyàwó ilé wọn lára ló ń dáhùn lọ́rùn والنوع هذه من النوع إذا أقول لك من علمه الأحلام والنوع ولم لا تكون له العملية شوف الرأي الأرض بيقول لك شنو وأن تقول الأحلام ما هو تعملها لكن لا يمكن أن يقع كل هذا liman ya fita a ya shiga kuma wani su da baya wanda wanda ke da bayan masu ne masu yi su da su ba su da wanda ke da wanda ke da zai na zai na zai zai na na من إجيبها ومن يجون أولي إلا كل شيء منها وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان والبدعة والإثم والعدوان ومن يجون به ما خلال البدعة في وجودنا أن نسيب تشتم ليه ويحملون أوزارهم أوزارا مع أوزارهم من akwai kan yi da kuma kwallon da yake cewa ba mun dawo da ba a mutum da zama yi da wancan a cikin bukari wannan hadisi da ake sunan ne lokacin da wasu tabbata da wasu da ruwa ya tausaya musu a tara da wani kuma da tara da wani wanda mutum ya tashi ya kawo ruwa a cikin jiya a gabansa me ثم حتى تنتهي رضي الله ايضا عمل بها لا يقصد منه شيئا ومن كان سنة النبي آدم عليه يعود عمل بها لا يقصد له ذلك شيئا ولا يقصد منه ذلك شيئا عن خيره خير الأفضل أن يكون هيئا ولا يعود في shawar ko kamar da iya yi ba cikin wannan da bayan ana suna nan kamar maka a duniya da cewa mai ne hukunci a cikin ana cikin tsirma idan aka ce kuma da wasu gudunma da ma kuma ce ta wani wani wasu yau sannan kuma tambaya ta yana cewa idan mutum ya ce ta yi almar da ɗan gidan rukunan da aka yi mai da hankali da shafi da kuma da yanzu shi a tsoron da na yadda da zaki da musa da suna kuma ya kuma kuma ba da yake shi ruwa wanda aka da tsoron da zara da salama da wani da jima musamman kuma ranar juma'a kuma mu zara da wani da jima tun da ba wasu da aka ambaci da wani da musa shi ba amma zai da samun a cikin wani a cikin da ya zo wani ba a mai da lafiya يجب ان يكون من حديث ممكن اقول له بعض الاسعار كل اقول عن نفسي معصوم ولا اجمل ايه اللي في بعض هذا الجن شيء من هذه محمد رسول الله والذين فعلوا اشياء وعلوا بها الله عليه وسلم قال رجع شوفوا ما كان محمد على احد من الفجر في سوره الاحزاب لا يعلم والمشهر عن رسول يأتي من بعدي اسمه أحمد سمعت أحمد؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا يقول الله تعالى أن الذي يجب أن يسوع عليه صلاة الشيخ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا الله لا أدرس القبض القبض لا لا لا لا لا لا duk da wannan magana da shirayen kayan malamai wani ce zai bai halar da kuma an kaɗan الشيخ الألباني رحمه da loro ma le loro comincia a scivolarsi a parte le sue regole di fronte alla consumazione la sua per la sua per la sua ma quella che era la mia vicina quando mi trovo la mia regola da lì non mi trovo la mia regola non mi trovo la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola la mia regola yana yin wata damuwa a duk lokacin da ka yi wani shi haka ka ɗaya da rayuwa wani da zama mun yi da kuma da rayuwa da duk shi da yake cikin cikin wanda ya da a yau zuwa da zama wanda ya yi